shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar Portugal Cristiano Ronaldo mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya bayyana da cewa yana dab dawowa ci gaba da taka leda a bayan tafiya da ya yi na jinya na tsawon wata biyu sakamakon raunin da ya samu a gwiwarsa na kafa yayin gasar cin kofin nahiyar kasashen turai wanda aka yi a kasar faransa a watan yuli da ta wuce a wasansu na ƙarshe da suka fafata da kasar faransa cristiano zallin ya bayyana haka ne ta shafinsa na sada zumunci instagram Ronaldo bai samu daman ta wasan da ƙungiyarsa ta Real Madrid ta yi na La Liga tsakaninta da Real Sociedad da Celta Vigo ba sai dai ana sa ran nan da ɗan wani lokaci da Ronaldo zai dawo ci gaba da ta wasan. Ita kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta nuna damuwarta bisa raunin da ɗan wasan ta Lionel Messi ya samu a wasar da ƙasarsa ta yi da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Uruguay a neman shiga cin kofin duniya inda suka samu nasarar doke uruguay din da ci daya mai ban haushi a tun baya dai kungiyar ta barcelona ta fi da sanarwar dan wasan ba zai samu daman fafatawa saboda raunin da ike fama da shi amma daga bisani kungiyar kwallon kafa ta kasar argentina ta yi amfani da shi don ci gaba da wasan yadda yanzu ba zai samu daman fafatawa da za su yi da kasar venezuela ranar laraba mai zuwa ba a yanzu haka ne Messi ya koma kungiyar Barcelona don ya ci gaba da jinya a wannan kungiya ta ba. lafiya.